Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sittin, arba'in da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. To, Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Adadin waɗanda suka mutu a hadarin jirgin ruwan 'yan yawon buɗe idan nan wanda ya auku daura da tsibirin shakatawar nan na Phuket da ke kudancin Thailand ya karu zuwa 41. kuma jami'ai sun ce gwanayen iyo da sauran masu kai ɗauki na ta ƙoƙarin neman mutane goma sha biyar kuma an yi jinyar mutane aƙalla sha biyu a asibiti jirgin ruwan da ke ɗauke da mutane 500 ciki har da 'yan yawon buɗe ido 93 da ma'aikatan jirgin 11 da kuma wani jagora lokacin da wata igiyar ruwa mai tsawon kimanin mita biyar ta tsintsire da shi ne suka ko kuma kyaftin ɗin jirgin ya ce baraguzai sun toshe bakin bututun zuƙo ruwa daga cikin jirgin wanda hakan ya sa jirgin ya karkace daga bisani kuma har ya tuntsire baki ɗaya. akasarin waɗanda ke cikin jirgin 'yan china ne shugaban china xi jinping ya yi kira ga ma'aikatar harkokin wajen thailand da kuma jami'an diflomasiyyar ƙasar china da ke thailand da su ci gaba da ƙoƙarin neman mutanen An fara ruwan sama arewacin Thailand inda yaran nan guda goma sha biyu da kocinsu na ƙwallon ƙafa suka makale cikin wani matsatsen kogo mai zurfin gaske wanda ke kuma kunshe da ruwa. Wannan al'amarin na iya tilasta masu ayyukan ceton da su ƙara ƙaimi ganin yadda ƙoƙarin ceto matasan ke da tattare da matsaloli. a halin da ake ciki kuma iskar shaƙa ta oxygen da ke cikin kogon ta ragu wanda hakan ka iya ƙara galabaitar da matasan waɗanda suka fuskanci ƙarancin abinci da ruwan sha yayin da suka ɓace tun daga ranar 21 ko kuma 23 ga watan jiya zuwa ranar litini da ta gabata lokacin da aka gano su cikin wani kogo mai nisan kilomita goma da ke can ƙarƙashin ƙasa a arewacin thailand ruwan da ke cikin kogon ya yi matuƙar raguwa saboda zuƙo shi waje da aka yi ta yi ana kwana da kwanaki to amma sun ce muddin aka yi ruwan sama sosai wannan zai zama kamar ba a yi ba to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc mutane sama da goma sha biyar aka kashe wasu kuma sama da ashirin da hudu aka raunata a wasu hare-hare biyu da aka kai jiya asabar a rukunin ginin da ke kunshe da ma'aikatar cikin gida da ma'aikatar tsaro da ke magadishu babban birnin kasar Somalia, a cewar shaidu hari na farko ya auku ne lokacin da wasu 'yan bindiga suka tayar da wasu manyan bama-bamai a mashigar ma'aikatar ta cikin gida kafin wasu mayaka uku suka afka ciki an ga hayaki na ta tashi a wurin shaidu sun ce jami'an tsaro sun kaddamar da hare-haren taka ma mayakan birki inda suka kwashe sa'a guda suna ta musayar wuta da mayakan kafin suka yi nasarar shawo kan mayakar wato mamayar da aka yi suka kuma kashe mayakan guda uku shaidu sun ce daga cikin waɗanda aka kashe ɗin a harin na farko har da wato manyan ma'aikatan gwamnati mutane akalla 49 ne suka mutu yayin da kuma har yanzu ba a san inda wasu 47 suke ba tun daga jiya asabar a kudu maso yammacin japan bayan gocewar laka wadda ta biyo bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya a cewar kafan labaran gwamnatin japan nhk kafar labaran ta ce mutane sama da miliyan ɗaya da rabi sun tsere daga muhallansu hukumar kwana-kwana da yaƙi da sauran bala'o'i ta japan ta ce an kuma shawarci ƙarin mutane sama da miliyan uku da su ƙaurace ma muhallan nasu yayin da ake ci gaba da kwararar ruwa a yankunan yammaci da kuma tsakiyar japan cibiyar nazarin yanayi ta japan ta yi gargaɗin yiwuwar a samu wani ruwan sama kuma da gaske mai yawa da kuma gocewar laka da kuma fashewar wato koguna da hakan kan zai iya haddasa matsaloli da dama. 'Yan tawayen Taliban da ke Afghanistan sun kai hare-hare a wurare da dama a lardin kudu maso gabashin kasar mai fama da rigingimu, inda suka yi kaca-kaca da wata hedkwatar gunduma mai muhimmanci ga kasar da ma yankin ga baki daya. ciki har da kwamandan 'yan sandan wato afghanistan na yankin da aka kashe cikin mutanen da aka kashe a wajen To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. Da ni naku Nasiru da ma'aikata zan gabatar da riƙon kwaryar mai gabatar da shirin Ladan Ibrahim Ayawa. A wannan mako za mu duba bullar bangare a jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya da waɗanda suka ce ba su gamsu da zaben shugabannin jam'iyyar ba suka kafa. APC ta ce zargin sayin katin rajistar zaben ikiti don ba wa APC nasara a zaben makon gobe ba shi da tushe. Mu dai mun haɗa kai cif duk wanda Allah ya ba nasara a zaben fidda gwani na zaben gwamna a APC mun amince. In ji wakilan masu son takarar gwamna a jihar Gombe da kusan tafi kowace jiha yawan masu son takarar. Waɗannan za su zo muka cikin shirin da yardar Allah. kimanin mako biyu bayan babban taron jam'iyyar apc mai mulki a najeriya yadda aka zaɓi Adam oshimole ba hamayya waɗanda ba su gamsu da zaben ba tun ma daga matakan jihohi sun ɓalle da kafa ɓangare a jam'iyyar mai suna rapc Buba Galadima ya zama sabon shugaban bangaren. Ko ana so ko ba a so don wannan jam'iyya ba ta mutum ɗaya ba ce ta al'ummar Najeriya ne. Ai mu muka ce mu ne halattattun shugabannin APC ba su ba. don su ba a zaɓe su bisa halarci ba yan agola ne su mu ne halattattun 'ya'yan jam'iyya mu aka sani idan suna da wata magana da ba su yadda da mu ba su tafi kotu ma same su a can mu tabbatar musu mu ne 'ya'yan halal injina buba galadima faɗa mana yanzu menene za ku sa a gaba tun da kun kafa sabuwar apc mun kafa sabuwar apc abin da za mu sa a gaba shine tabbatar da gaskiya da adalci gaskiya da adalci nan ya shafi shin za ku da wasu sabbin yan takara ne saboda ita adam soshi male a rushe take a gunmu in ko suka ce dole sai su ne to za su tafi su kadai za su gani a ƙwaryar su akwai sauran manyan yan jam'iyya da suka hada da su kawo baraje yan sabuwar pdp waɗanda suka zo suka yi taro da ku ya sauran mutanen da bamu gani ba duk suna nan in dai ka san cewa suna group ɗaya da su kawo baraje to su ma 'ya'yan wannan tafiyar ne kuma mu muke da majority a kasan nan me za ka ce kan zaben 2019 da wannan sabuwar tafiyar taku zaben 2019 ba mai samun nasara sai adali sai mai kamanta gaskiya sai mai biyan waɗanda suka yi masa wahala. Wato ma'ana kamar habaici kai wa shugaba Buhari. Oh, mutum baya magana sai da wani. Ai duk wanda ya zagin kasuwa da wanda aka zaga da wanda ya maganar duk ya duk sun san junansu dama ai ba a rasa irin wannan tuntuɓi a siyasar Najeriya. Tun da gabanin zaben 2015 ma an yi 'yan sabuwar PDP karkashin kawo baraje da hakan ya buɗa wa gwamnoni biyar na PDP suka koma APC. Shin ko tarihi ne zai maimaita kansa? To yanzu kuma bari mu nufi Ikiti, kamar yadda muka kawo muku zargin gwamnan Ikiti Ayo Fayoshe a makon jiya na yunkurin sai ya katin rajistar mutane a Ikiti don ba wa APC nasara, sakataren APC mai malabu ni ya ce sam ba kamshin gaskiya a zargin. ni in ka bar ne wannan zargi sai ce yana tuna baya ne domin shi ya san yadda ya hau mulkin a wancan lokacin ai sun san me suka yi da sojoji kuma su su suka san me suka yi da hukumar zaɓe na wancan lokacin kuma shi ya san me aka yi ya zama gwamna a jihar ikiti maybe wannan idan mutum aka ce wai ya ci wake ya kwanta zai iya yin mafarki yana gindin randa to shi ya san menene pdp ta yi a lokacin shugaba jonathan aka ɗora shi kan ga mulki shi ya san ba zaɓe ya ci ba shi ya san an yi amfani da sojoji an yi amfani da hukumar zaɓe an yi amfani da sss an yi amfani da 'yan sanda an yi amfani da kuɗi an sai katunan mutane an yi amfani da ƙarfi an hana mutane su fita su kada kuriyarsu to idan mutum yana irin wannan tunani to dole ne ka ce yana tuna baya ne yana ga kamar abin da suka yi ne za a musu abin da kuma bai sani ba shine jam'iyyar apc ba ta tursasa kowa jam'iyyar apc a ƙarƙashin shugaban muhammadu buhari abin da kullum yake cewa shine shi bai yarda a yi amfani da jami'an tsaro ko kuma hukumar zaɓe domin a yi a ringizon kuri'a ba a bar kowane ɗan najeriya mutuncinsa katinsa katinsa ta yi masa amfani ya zaɓi shugaban da yake so a idan tirsasa za mu yi za mu faɗi a bayelsa ne idan tirsasa za a yi za mu faɗi a by election da aka yi a oshun na sanata idan to zan baka misalai da dama wanda ba wani magana tirsasa magana ce ta ka bar mutane su zaɓi ra'ayinsu mutanen ikiti ba sa so su zama saniyan ware suna so su shiga cikin 'yan uwansu 'yan najeriya su zama tutar jiharsu daidai take da tutan da take mulkin najeriya shine tutar jam'iyyar apc to wannan al'umman jihar ikiti su suka yanke shawararsu su suka ga daman haka tunda yanzu ba wani soja da zai je nuna musu karfi ko ɗan sanda da zai nuna musu karfi ko sss da zai nuna musu karfi ko kuma hukumar zaɓe da zai toya musu kuri'a eh, a yi musu a ringizo to kaga babu wannan duka wannan abubuwa kamar da nake faɗa da sun zama tarihi saboda haka shi maganan da yake yi yana tuna baya ne kamar da na ce wato dai babu maganar wannan eh, ko ana sayan katunan zaɓe eh, ba ku taɓa wani yunkuri mai kama da haka ba ah, babu ba magana ai na gaya maka ai eh, ba ma sayan katin zaɓe me za mu yi da shi sannan kuma katin zaɓen da sunan wa shi ya manta ma akwai kan rida maganar nan da yake fa akwai kadiri da na'urar tantance katin zaben to kuma in ka saya mai za ka yi da shi wasu suwa za ka bai su da suke da katin ina za su a ina za ka kawo mutanen da za su yi zaben su nan duka ka san mutum yana magana mai fadawawa ne mai jibawawa ba ne mutanen najeriya suna da hankalinsu suna ganin me hukumar zaɓe take yanzu hukumar zaɓe ba irin na da na pdp ba ne wanda suka san abubuwa da suke yi da jami'an tsaro da hukumar zaɓe su haɗa karfi su hana talakawa yancinsu wannan ba irin zamanin ba ne wannan duka ya wuce wato a ƙarshen an duba alhaji mai malabu ne ita wannan jihar ikiti ita kaɗai ce ma a yankin kudu maso yamma da take karkashin jam'iyyar adawa ta pdp tunda an karbe jihar ondo da eh, da take karkashin eh, wata jam'iyyar daban yanzu ta koma karkashin jam'iyyar apc eh, shi ayo fayo shi ya lashe takwabin cewa jihar nan ta ikiti sai ta ci gaba da zama karkashin jam'iyyar pdp ita wannan ai ba huruminsa ba ne domin duk abin da aka ce zaɓe za a yi ya wuce hurumin mutum guda ya ce Um, um, wannan jiha ba ba za ta fita daga ƙarƙashin jam'iyya kaza ba saboda su al'ummar jihar su mutane ne masu hankali su suka san meye zai cece su meye menene mafitansu su za su zaba kansu mafita ba wai shi a matsayinsa na gwamna mai tafiya shi ne zai zaɓa ma al'umman ikiti abin da zai zo daidai da abin da suke so ba dole ne a ita shi ne demokradiyya demokradiyya zaɓe ne mutane suke fita su kaɗa kuri'unsu su zaɓi shugaban da suke so idan mutum ɗaya zai fito ya ce jihar nan kaza ne ya zauna to me za a yi zaɓen wannan ba zai ci albasa da bakin ba zai ci musu albasa ba mutanen ikiti ba zai bakin su ya ci musu albasa ba su suka san me za su yi su suka san wa za su zaɓa wannan ya wuce ƙarfin huruminsa wato da ya takaici kawai kowa tasa tafi shi kwarai da gaske Zadi a kara tsakanin Kayo Fahimi na APC da Kolafa Olushola na PDP da sauran 'yan takara a zaben da simu ce Allah ya nuna mana ranar kuma ya bawa mai rabo sa'a. Wakilan masu neman tikitin takarar gwamna a APC a jihar Gombe sun zauna da madugun jam'iyyar na jihar Sanata Danjuma Goje a Abuja inda suka yanke hukuncin janyewa su mara wa mutumin da duk Allah ya bawa nasara baya a zaben fidda gwani. Wannan dai kamar rigakafi ne ga al'adar angulu da kan zabo ga waɗanda ba su gamsu ba da hakan ya zama al'ada a jihar. ga jagoran wakilan Siddi Buba. Ma'ana muna wakiltan kowane gida kuma muna ba da haɗin kai ga jam'iyyar APC wadda in allah ya kai mu lokacin firamare to duk mutumin da allah ya ba wannan tiket din to mu za mu taru mu goyi bayansa domin mu kafa jam'iyyar apc ta kafa gwamnati a gombe state siddiku za ka lissafa mana gidajen nan da kace guda tara ne ko goma guda tara ne bismillah kaga na ɗaya akwai gidan faruk ba musa akwai gidan dan barde akwai gidan inuwa yaya akwai gidan sarkin fulani gombe akwai gidan mai lantarki akwai gidan sa'idu algali akwai gidan da su jalo waziri akwai gidan eh, barista idris umar akwai gidan habu mazu wannan su ne gidaje guda tara gaba daya duk ranar da kaji mutane sun nemi nasara to sai sun hada kansu in ba su hada kansu ba ai ba sa tare da nasara nasara dama sai ka hada kanka kuma sai ka tabbatar da cewa allah shi yake bada da mulki burinmu yanzu duk wadda allah ya sa aka fitar a jam'iyyar apc a firamare to mu hada kanmu mu taru wuri ɗaya mu yi shi mu kafa jam'iyyar apc a gombe state su ji ko wani abu da yake damun yan siyasa musamman ma arewacin najeriya shine an gulu da kan zabo wato antifati kenan mm. an sha samun irin wannan in wani aka yi masa abin da ba daidai ba sai ya dau wannan matakin shin me zaka ce kan irin wannan al'adar wancan karon ma 2015 su suka shutar da mu muka rasa gwamnati saboda haka wannan babu dalilin da za mu yadda da irin wannan abubuwan ba za mu yadda ba domin har towa za mu fita mu wayar da mutanen kai mu nuna musu cewa nomo antipati duk mutumin da Allah ya ba a jam'iyyar APC shi za mu yi mu koma gaba ɗaya kan jam'iyyar ita APC kanta in an kula PDP ta yi shekara mulki shekara sha shida kafin a kada ita a Najeriya eh, kana ganin apc anya za ta iya waɗannan shekaru kafin ta koma gefe ita ma ta ba wata za ta yi da yardan allah in allah yadda har ma mu yi fiye da haka insha allahu rabbi siddi fa baka yi wani bayanin dalilan ka ba wai in sha Allah misali yanzu ga mutumin da yake zaɓe me za ka gaya masa wanda zai gane cewa lalle wannan jam'iyyar ita ce za ta iya zarcewa da mulki to ai mu mun riga mun gamsu nasiru mu da muke nosis ai mu nau ne ai da kowa ya riga ya sani bacci ma ba ma iya yi yanzu kuma muna bacci kowa ya riga ya san da yadda tattalin arzikin ƙasar nan take yanzu kowa ya san matakin da tattalin arzikinmu ya kai saboda haka mu a wurin mu an ci nasara kuma nasara muke nema nan gaba ma saboda kai ta jam'iyyar APC nan da ita muke kai amma wasu suna cewa ba za su sake yin nan da ake kira APC sak ba a zaɓe mai zuwa to wannan ya danganci ga yan takarkarun da suke da shi ne mu dai duk yan mu da dan Allah za mu tabbatar da mutane ne wanda za su tafi da jama'a su ne za a tsayar dama in ba dan takarar da jama'a suke so ba kam ai kai ma kasan za a iya samun matsala amma mu dai entirely a gombe sai sai mun tabbatar da cewa mutane ne masu rike jama'a su ne za a zayar a takarar jam'iyyar apc insha Allah a 2019 dama ita siyasa siddi ko ko a ce lamuran zaɓe dole a samu wanda zai yi kai da kuma wanda zai kayar da wannan muke kawo ƙarshen shirin na wannan mako sai makon gobe insha Allah a madadin madugun shirin ladan ibrahim ayawa da mai kula da hada sauti julie gresham naku nasiru adamalika ke cewa wassalamu alaikum Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. 'Yan ta'adda masu gwagwarmaya da makamai kama daga ansarar shari'a a Tunisia, ansarar din a Libya, a kungiyar jama'atu Ahlus sunnat lidda a watiwar jihad da aka fi sani da Boko Haram a kasashen yankin tafkin Chadi, Al-Shabaab a Somalia har zuwa IS da al a kasashen Sahel da Sahara da makarin wasu kungiyoyi da dama na ci gaba da haddasa barazanar tsaro. Ko da yake ire-iren waɗannan kungiyoyi na ƙir. ikirarin jaddada addinin Islama a bisa tafarkin sunna, amma manyan malaman addinin Islama na nisanta aikace-aikacen irin waɗannan ƙungiyoyi daga addinin Musuluncin. Ustaz Ibrahim Muhammad Duguri shine shugaban majalisar malamai na babban birnin tarayyar Najeriya. Farko dai Musulunci addini ne wanda yake na zaman lafiya kuma farkon al'amari a Musulunci ba cewa ake ajiye a ɗauki makami kai tsaye ba tare da wasu sharuɗa ko ka'idoji ba. muka dubi abin da Allah ya fara yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallama wahayinsa shine umarni da yin karatu sannan ayyuka suka biyo baya wato su waɗanda suke riya harkoki ko kuma batu na ainihin ƙungiyoyi masu alaka da riyawa kansu cewa su sunna ne ko mataimakan sunna da makamantansu za ka iske waɗanda suke waɗanda awaɗin wasu ma kansu ba su ma san mai addinin ba balle su san ka'idojin da ake bi a yi tsari bari mu ɗauki ƙungiya guda ta ƙasar somaliya wato alshabab ɗin nan ai jama'ar ƙasar somali ɗari bisa ɗari musulmai ne kuma yaren su ɗaya ne kuma wannan yaren ba wai ya tsaya a ƙasar su ba in ka tafi ainihin Djibouti yaren su ɗaya ne in ka tafi yankin Ogaden a kasar ainihin Habasha wato Ethiopia yaren su ɗaya ne in ka tafi wani yanki na kasar Kenya duka wannan yaren ne na ainihin wato a Ethiopia wanda kuma kamar na faɗa ɗari bisa ɗari musulmi ne. To ya aka samu wasu kuma da suke riya cewa su ma musulman ne kuma 'yan garin ne 'yan ƙasar ne 'yan kabilan ne za su ɗau makamai su rinka yakan waɗanda suke abu guda ne tare da su. Waɗanda suka jaddada addini a zamanin da suka gabata na farko da tukuna masu ilimi ne na biyu ba su ainihin aiwatar da shari'ar ba sai da daula ta kafu musulunci ya tashi da yunkurinsa ta yadda duk ƙasa da al'umma an wayar musu da kai akan matsayin shari'a to amma su ɗin ba kawai zuwa suka suka fada mutane da yaƙi da makamantansu ba a bangare ɗaya kuma shugabanni na kai komo ta hanyar shirya taruka daban-daban don shawo kan matsalar na 'yan ta'adda a cikin ƙasa da wata ɗaya an yi manyan taruka biyu na ƙasa da ƙasa a nan abuja a ɗaya daga cikin irin waɗannan taruka na yake cibis da ministan tsaro na ƙasar nijar malam mutari kalla ya kumshi ce mutanen kasashen sahel da sahara kuma taro ne na bakwai da aka saba shiryawa saboda mu tattauna tsakanin mu bisa ga matsaloli na ta'addanci da sauran ayyuka na asha da suke abkowa a cikin wannan yankin na kasashen Afirka. Ko da gabanin wannan taro sai da aka yi wani taro makamancinsa na manyan hafsoshin rundunonin sojojin nahiyar Afirka tare da haɗin gwiwar rundunar sojin Amurka da ke Afirka wato Africom. Kuma na tambayi babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Laftanar General Tukur Buratai, ko shin anya irin wannan taruka na da muhimmanci kuwa? Wato muhimmancin wannan taro ah, shine hada kai duk rundunonin Afirka su zo su tattauna abubuwan da suke damunsu musamman ta fannin tsaro shine muka haɗa kai tare da rundunar sojan amerika mu tattauna abubuwan da suke damu. Anya irin tarukan nan na yin tasiri kuwa? Wannan ita ce tambayar da na yi wa tsohon babban kwamanda a sojojin Najeriya, Major General Jinad Bindawa. Ainihin cibiyar matsalan inda yake ba a adresin nashi ba. Magana a zauna kan tebur ko ministers ko chief of defense staff conference menene ko wane ne zai isa ba a zauna a kan tebur a sha shayi kawai a tashi shi kenan. Dole ya zamana an an duba a gani sai zo a Nijar yanda ya zamana ko da yaushe Boko Haram na waɗanda ke shigowa daga Mali. In ka duba ka gani za ka ga at will suke zuwa su a takin wuraren nan. Menene matsalar kuma su waye ke yin wannan abin? Hafsa mai ritaya a rundunar sojin Najeriya kuma tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue kanar Aminu Isa Kwantagora a ganin sa irin tarukan nan fa ba wai kawai na shan shayi bane. ne. To kaga dai duk taron da ake yi na Chad na G5 na AU akan terrorism yana da amfani tunda shi ma ɗan sunkurin kullum yana canza salo ne. So irin taron nan shi zai taimaka a san wani sabon salo za a yi wani sabon mataki eh, wani sabon salo za a bi sau da wannan bala'in to irin tarurrukan nan ma ya kamata ne ana yin su sosai to kaga wannan zai taimaka ma ga karun kasashe zama a shirye Eh amma yalla bai wasu na ganin cewar kaman wannan taron shan shayi ne duk da tarukan da ake ta yi din amma kuma sai ƙara samun karuwan har-har ake yi. Mm, ban yarda ba taron shan shayi ba ne. Ka san dabaru din dole ne kullum a kirkiro wasu. Eh, ba abu ne da za a fito bayanai a cimma jama'a ga abin da ake ciki ba. Kwararre kan sha'anin tsaro Malam Kabiru Adamu ya ɗau lokaci mai tsawo yana nazarin irin waɗannan taruka da ake yi daban-daban. Irin wannan tarurrukan shine su ba masu shugabannin nan dama don su tattauna da juna. A zahiri An muka diba alƙaluma da ke ƙasa yake da wuya ake an cimma burin da ake so ko banza yawan hare-hare da ake kaiwa ya karu a bangare na biyu yawan kungiyoyin nan na ta'addanci da kungiyoyi masu tsaurin ra'ayi ya karu kuma duka wannan za mu iya alakanta shi da rashin ingantaccen mulki wanda shi ne ulmun aba'isan talauci wanda ya katutu da rashin dama ko yanci na walwala wanda 'yan ƙasa suke da fahimtar ba su da shi wanda kuma bincike ya nuna cewa shi ke kara tunzura irin waannan ƙungiyoyi da kuma mutane wanda ke tsaron ra'ayi. So a takaice dai gaskiya wannan tarurrukan ba su da wani tasiri a rage matsalar ta'addanci da da Afirka ke fama da shi hadde a yankin Sahel. To in har tarukan shan shayi ne Malam Kabiru to menene abin da ya kamata a yi domin a shawo kan waɗannan matsalolin? A inganta mulki na demokarasiya yadda 'yan ƙasa za su iya bincika kuma su tuntuɓi su shugabannin na yadda idan suka fahimci cewa ba a iya musu bukatocinsu to za a iya ko canza mulki ko kuma a zaɓi wani shugaban ƙasar na daban. In shugabanni suna abubuwan da suka ga dama babu wata hanya ingantacce wanda za a iya tambayan koyan ƙasa sa musu wato nauyi a kansu na cewa dole ne su biya wannan bukatar da ƙasa ke da shi to za a ga haka zai ci gaba. Ministan tsaro na ƙasar Nijar Mutari Kalla ya shaida min cewar ba ko tantama ire-iren waɗannan taruka na haifar da ɗama ido. Nasara mai yawa ake samu don kai ina ganin ɗan Najeriya ne kai akwai lokacin da boko haram ke ikon kasashe yanki na ƙasar najeriya gaba akwai lokacin da wata hanya ba ta biyuwa cikin najeriya yau boko haram ta zan sai cikin wa'ansu tsibirai na cikin lakchad da su ne ake kokowa yau yau sojojinmu na cikin duka yanki na ƙasashenmu babu wani wuri inda boko haram ke rike da shi illa tsibirai na cikin kogin lak inda muke ciki yanzu muna yaƙi tunda a halin yanzu mu na ciki suna yaƙi bai yiwuwa ne ɗan najeriya wanda ya san bara ya san bana shi mamakin an ce an ci nasara bisa ga Boko Haram. To sai dai kuma duk da wannan nasara da shugabannin ke ikirarin suna samu a yaƙi da ta'addanci. A cewar masanin tsaro, Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa, idan kana da kyau to ka kara da wanka. In ka duba yadda ake samun ci gaba, wannan ba zai ce ya isa ba. Dalili ko shi ne ai Hausawa sun ce ko kana da kyau ka kara da wanka. Dole ne mu tashi mu tsaya mu tabbatar cewa wa'annan mutane a duk inda suke an share su ba a bar su sun ci gaba da irin wa'annan abubuwa suke na ta'adda ba. da haka dole ne a tashi a tsaya kuma a ci gaba da abubuwan da ake domin a samu nasara akan abubuwan da ake Yanzu dai abin jira a gani shi ne yadda tasirin waɗannan taruka za su kasance a watanni ko ma shekaru masu zuwa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Muhammad a Rasulillahi ba gwani sai Allah, Allah ka taimaki soja ko gidansu ko dadari, ko a bakin daga ko gidansu ko gun yaƙi. kun ji gangan soja, soja ban baku na gode kai ban baku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku. Dan hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi, gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su barka. masu cin mutum hanna ban ai har ƙashin shi sai sun taune Allah ba maza kuma sa Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda. inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahaba imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.